أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شاترا قوة رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wadda wannan rana ta dace da 29 ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci na alfurkan kuma kamar yadda muka saba za mu fara da amsa tambayoyi da 'yan uwa suka rubaito da suka rubuto a tambayar farko wannan dan uwa yake yace yana da tambaya akan wanda ubansu yakan yawan tsinuwa idan an masa laifi ko da bai taka kara ba sai ya ce shegu tsinannu kuma ya matsayin tsinuwar take kuma don allah a yi wa iyaye kira akan haka wassalam e wannan yana daga cikin babban hatsari annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi iyaye ya ce la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala amwalikum wala tad'u ala abna'ikum la tuwafiqu sa'atal ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi makanku mummunan addu'a kada ku yi ma dukiyarku mummunan addu'a kada ku yi ma 'ya'yanku mummunan addu'a kada ku dace da sa'ar da Allah yake karban addu'a idan ka cewa ya ɗan ka tsinanne a sa'ar da Allah yake karɓan addu'a ya karɓa shi kenan sai tsinuwa ta bi shi domin addu'ar uba a kan ɗansa karɓaɓɓiya ce addu'ar da uba ya yi ga ɗansa karɓaɓɓiya ce haka ma idan ya yi wadda take bakarara mummuna a kansa Allah sai ya karɓa sai ya zama to ya lalace saboda haka kada iyaye lalle su kula kada shaidan ya zo ya rinjaye a kansu saboda fushi shi fushi daga shaidan yake ka zo kai ɗanka addu'a ya lalace me alkhairin da za ka samu idan ya zamanto kan cewa Allah ya tsine ɗanka ya zamanto babu alkhairi tare da shi gara ma baka same shi ba domin fa'idar da ake samu a cikin haihuwar shine ya taimaka maka da ya zamanto kan ya taimaka maka a duniya da lahira taimakonsa a duniya ya karfafa ka yayin da kai rauni bayan ka mutu ya rinƙa maka addu'a kyakkyawan aiki ya rinƙa kai maka bayan ba ka yi duk wani abu da yake yi ko bai maka addu'a ba ma duk abin da ya na bautar Allah yana cikin mizaninka to idan ya zama to tsinan ne ba zai yi komai ba sai dai ma ya zama to kan cewa ya janyo maka bakin ciki a duniya da dana sani a lahira saboda haka kada mutum ya biye ma shaidan ya zama to yana sakin bakinsa akan addu'a mummuna ga 'ya'yansa hatta abin hawa wata ran daga cikin sahabbai wani ya tsine ma raƙumar da yake haya a kanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la na taqatun mal'una taguwar da aka tsine mata ba za ta kasance tare da mu ba Ya ce sai dai ya fita daga cikin jama'a saboda haka lallai wato a yi baki linzami iyaye kuma wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan narkon ya nuna kan cewa addu'ar za ta iya faɗawa. ai ba komai addu'a za ta biya ran gara mutum ya saba ma bakinsa da faɗan alkhairi bisa ya saba ma bakinsa ya saba wa bakinsa da faɗan magana wadda bata dace ba domin irin waɗannan Allah maɗaukakin sarki zai amsa zai karɓa musamman in kuma ga mala'iku suna kusa da suna yawo suna zuwa wajen suna zuwa wurare da muminai suke kuma suna cewa amin akan addu'ar da suka ji ka ce ma ɗanka tsinanne mala'ika ya ce amin shi kenan tsuna ta tabbata a gare shi ya lalace wal billah wannan ya ce mutum ne yake da 'yarsa budurwa tana yawan tambayarsa a kan tana son zuwa masallaci domin yin sallar asham shi kuma yana hana ta saboda tsoron yanayin yadda duniyar ta zama abin tsoro ga 'yan mata da ke abin tsoro ga 'yan mata da ke yaudara wato zuwan mata masallaci hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ya ce idan matanku sun nemi izininku kan su je masallaci kada ku hana su amma ya kwaɗaitar da su da su zauna a gida su yi sallah ya kwaɗaitar da su da su zauna a gida su yi sallah amma yayin da ya zama kan cewar akwai bukatar wato akwai za su samu nishadi da albarkar haduwa din dan ayi sallah saboda ɗaya daga cikin albarkar yin sallar ashan a cikin jama'a shine hadisin da Abu Dharr ya rawaito cewa man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla wanda ya sallah tare da liman har aka yi sallama da shi za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah to wannan zai iya sanya abin da zai zama kan cewa su fito domin su zo su samu wannan albarka shi ya ma a zamanin sayyidina umar yayin da ya zamanto ya ayyana liman da zai rinka yin ashan sai ayyana liman na maza da liman na mata liman na maza da liman na mata saboda haka wanda nuna haɗuwar su in domin a yi sallah maqlub abu ne wanda ake neman sa a cikin shari'a to sai dai kuma koyaushe ka'idar shari'a tana nan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara maslaha ne su zo su halarci sallah a cikin jama'a to amma idan ya zamanto cewa akwai barna to a kawar da barnar shine za a rinjayar idan ya zamanto kan cewa zamani ya ɓaci yadda zai zamanto cewar akwai an mai da wajen sallar ashan ɗin wajen haɗuwa ko kuma yarinya za ta zo sai a yi mata waya ko a yi mata flashing ko a yi mata text ta sulale ta daga cikin masallaci su je su haɗu tare da saurayi in watakila ma ya ɗauke ta tafi da ita wani waje sai tukuna an ya sun daidaici daidai an kusan fitowa daga sallar ya dawo da ita to wannan sai ya zamanto wannan dalili ne kan wato a hana zuwan su masallaci ba ma iyayen ba hatta musulmi su wato ɗauki makamai da matakai za su hana irin waɗannan zuwa masallaci Ya rinyar da aka kan cewa tana haka sai hana ta zuwa masallaci kuma irin wannan ya kamata 'yan hizba su sa ido akan irin wannan don saboda maganin barna a cikin al'umma masallatai wajen da ake bautar Allah wajen da ake tsayar da ambaton Allah kada kuma a mayar da su waje ne wanda za a yi tawassuli wato za a mai da shi tsani domin saban Allah maɗaukakin sarki saboda haka shi wannan wanda yasa take yi masa a nacin kanta zo masallaci idan ya zamanto kan cewar wato ya aminta da tsoron allanta kuma za ta fita irin ta shari'a ba ta sa turare ba ba ta kwalliya ba ba ta fita wanda yake za ta janyo hankalin maza ba kuma yanayin masallacin da za ta je akwai killata akwai a tsari to babu laifi ya kyale ta ta zo domin ta samu alkhairi ta halarci addu'ar musulmi amma idan ya zamanto cewar wannan abin ba zai tabbata ba akwai jin tsoro na fitina a gare ta ko kuma ita kanta za ta fitini waɗansu to wannan ya ɗauki mataki wannan sai ya hana ta domin ka'idar shari'a da ta ce dar'ul المفاسد مقدم ala جلب المصالح wannan yace ni bu ni buri na a ja hankalin mutane musamman yan boko kan kai 'ya'yansu da suke zuwa makarantun kafirai wai don kawai su ji yaren turanci wanda yake duk irin ilimin musulmi ko a ingila ya doktora akan boko ba za su kai masa 'ya'yansu Eh, in har ya buɗe private school ba don Allah yara a nan suke eh, eh, don yara a nan suke ɗaukar aƙidar cewa musulmi da kafiri duk abu guda ne abin kunya ma shine a garuruwanmu na musulunci ba ma a mu ma wato ba ban gane dai abin da ya rubuta ba wato mu ma mun kasa gudu daga wannan eh wannan yana daga cikin wato aibin wannan zamanin namu waɗannan makarantu duk da yake yanzu musulmi suna kokari suna kafa makarantu na karatun zamani shi karatun zamani larura ne farz kifaya ne farla ne na kifaya dole musulmi su san shi dole musulmi su san shi saboda abin da zai tabbatar da kariya ga al'umma kamar yadda malamai suka rinka fatawa ne akan ilimin likitanci a zamanin su imam tun zamanin su imam shafi'i suka rinka magana akan cewa wannan farz kifaya ne malamai daga baya suka biyo bayansa duk sun yi maganganu kamar yadda malaminmu sheikh muhammad al-muktar ashintiti ya bayyana a cikin littafinsa a ahkamul jaraha tibbiya to haka waɗanda suke ta cewa boko haramun ne da su jahilci ne da rashin sanin maganan malamai da kuma magana a cikin addini ba da hujja ba malamai malaman tuni sun riga sun yi bayanin waɗannan abubuwa saboda haka sanin wannan ilimi larura ne dole ne musulmi su san shi dole ne 'ya'yan musulmi a sanya su san shi domin in ba san shi ba kafirci ne zai rinjaye kan musulunci kuma kafirai su rinjaye a kan musulmi to amma dole a ɗauki matakai na a rage ɓarnar da ke cikinsa yana daga cikin ɓarnar da ke ciki ya zamanto makarantun sai kafirai ne suke yi sai kafirai ne suke da su kuma suna assasa irin tarbiyyar kafirci a ciki to wannan dole a ɗauki matakai na rage ɓarnar. yana daga cikin matakan musulmi su kafa makarantun ko kuma musulmi da suke da 'ya'ya a makarantun waɗanda suke na kafiran su tsaya a kan cewar za a yi abubuwa na tarbiyyar musulunci na sanya karantar da addinin musulunci a makarantun da kuma rashin yadda da a sanya ma 'ya'ya a sanya ma yara tarbiyya irin ta wadda ba ta musulunci ba ko a ce za a sanya za a tilasta su sanya tufa wanda yake ba na musulunci ba ko a ce za a tilasta yara su sanya gajeren wando samari suna sanya gajeren wando yara 'yan mata kuma suna sanya skirt 'yar karamar skirt wadda take iya gwiwa duk irin waɗannan dole ne musulmi su ɗauki matakai kamar da yadda musulmi suka yi game da yaransu da suke zuwa makarantar a st louis da st thomas da sauransu sun yi bakin ƙoƙari kan su rage barnar to irin abin da ya kamata kenan amma yayin da ya zama to kan cewa musulmi sun kafa nasu makarantun to shi kenan baki alaikum sai ya zama to abin da ake nema na samun ingantaccen karatu din an samu a makarantun musulmi ba sai ka je makarantu wanda suke ba na musulmi ba wanda ake nema a gurɓata tarbiyya sannan mu sani ilimin boko ba wai kawai ya tsaya akan karatu akan harshen turanci ba ne ba yaren turanci kawai ana ilimin boko yanzu da yare daban-daban mutane suna karatu a ƙasar turkiya da yaren turkiya wanda yake ƙasa ce ta musulmi da yaren turkiya kuma su zo su fahimci ilimin zamani din yadda ya kamata amma sanin shi kansa yaren sanin shi kansa yaren ana buƙatarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka je aka koyi yaren yahudawa a zamanin sa. domin ya zamanto kada kada musulmi ya zamanto sun aminta domin musulmi su samu aminta daga sharrinsu saboda haka wannan matsalub ne ana neman sanin yare amma ilimin boko ya fice kawai batun sanin yare din don haka ka'ida dai wato a nemi yadda za a tabbatar da maslaha ga addini da kuma al'ummar musulmi tare da maganin barnar da ke cikin hanyar da za a samu wannan maslaha wanda ke kuma wannan za a iya yi tare da faɗaka da ah, wayar da kan ah, al'umma kuma yana daga cikin hanyoyin da za a bi shine iyaye su kula da yi ma 'ya'yansu tarbiyya da ya zama kan cewa kamar yadda suke ilimin bokon kuma a samu musu ilimi na addini a samu musu ilimin alkur'ani yana daga cikin wannan ne yasa a nan cibiyar ta alfurkan muka shirya taron muka shirya wato horo a cikin hutu domin a sa yara su a musu horon hadda alkur'ani cikin kwanakin hutu to amma saboda yanda siyasar ilimi a ƙasar nan ba a damu da ita ba gwamnati ba ta damu da siyasar ilimi ba a sauran ƙasashe za ka ga tun daga 'yan kananan yara da suke na suke nasire har waɗanda suke jami'a lokaci ɗaya suke hutu to ga aka yi hutu a lokaci ɗaya duk makarantu suna hutu za ka iya shirya abu za ka iya shirya tsara karatu wanda yaran musulmi da ba su samu ilimi mai zurfi ba na addini a lokacin da suke karatun shekara a makarantunsu na boko za su zo su sami ilimi mai zurfi a cikin wannan lokacin na hutu wanda shi muka yi kokari mu yi a nan wajen amma ba a samu akalla ƙasa da sati uku aka samu yara su yi kuma alhamdulillahi mafiya yawan yara akalla mafiya yawan yara sun haddace a cikin yan wannan kwanaki goma sha kaɗan yara sun haddace izifi biyu akwai wanda suka akwai wanda suka haddace akwai wanda suka haddace izifi takwas wanda suka haddace izifi biyar kowa dai gwargwadon irin himmarsa aka samu aka wato irin wannan iyaye su himmatu da yin wannan kuma yana daga ciki ya zamanto kan cewar a kirawo hukumar kasan nan da kuma su kansu hukumomin makaranta waɗanda suke masu zaman kansu kansu daidaita lokacin hutunsu domin ya zamanto kan cewa al'ummar musulmi sun samu fa'ida na lokacin hutun ba kawai sai dogon hutu ba kowane hutu na shekara ma kamata ya a shirya irin wannan domin ya zamanto kan cewa yara su samu damar wato sanin ilimin tarbiyyar addinin musulunci wannan tun shekarun baya aka fara Bana na manta tun lokacin muna karatu a madina malam jafar allah ya ji kansa yake bani labarin abinda aka shirya irin wannan a jihar bauchi a garin bauchi wanda aka shirya wannan taro wanda aka yi ma yara horo wajen karatun alkur'ani da ilimin tajwidi da ilimin fikihu a lokacin hutu kuma yaran suka samu fa'ida babba to irin wannan idan ya zamanto kan cewar muka muna da kyakkyawan manufa muna da hangen nesa mun damu za mu tsaya ne tsayin daka mu ga kan cewar an yi abin da zai zamanto ne ya koma da maslaha ga zuriyarmu Allah ya mana gaban katar Allah ya shiri wannan al'umma mu ya shiri ah, wato zuriyarmu ga baki daya ya zuwa ga tafarki madaidaici بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ۖ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu ƙawami na bilkist ku zamanto masu isa matuƙa wajen tsayar da adalci a cikin hukunci shuhada alillah ku zamanto masu yin shaida saboda Allah wato masu yin shaida ga mai haƙƙi saboda Allah walau ala an anfusikum awil walidaini wal aqrabin ko da wannan hukuncin da za ku yi da kuma wannan shaidar da za ku bayar za ku yi ne akan kanku ko kuma akan iyayenku ko kuma akan dangi makusanta in ya kun ganiyan au faƙira wanda kuke hukunci a gare shi ko kuke hukunci a kansa ko wanda kuke yi ba da shaida domin sa ko wanda kuke ba da shaida a kansa in ya kasance mawadaci ko kuma faƙiri fallahu aula bihima wato kada ku yi zalunci wajen yin shaida ko kuma wajen yin hukunci Allah shi ne mafi cancanta da shi fala tattabi'ul hawa don haka kada ku bi son rai an ta'adilu har ku bar yin adalci wa in idan kuka karkata wajen hukunci au tu'ridu ko kuma kuka kau da kai ga barin yin adalci ko kuma gabarin bayar da shaida fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to ku sani Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa bayan Allah ya yi bayanin hukunci wato matsayin adalci a cikin rayuwar iyali sai kuma ya zo ya yi bayani akan yin adalci a cikin babban sha'ani shine adalci wajen hukunci tsakanin mutane wanda shine abin da yake sa al'umma ta tabbata cikin wato zaman lafiya da ci gaba da kwanciyar hankali da wadata yin hukunci da adalci da ba da shaida da gaskiya koyaushe za ka ji ana ta maganar rule of law rule of law ana ta magana wato bin doka bin doka domin shi ne abin da zai tabbatar da ci gaba ɗaya daga cikin abin da dukkan wata daula take a wannan zamanin namu in ƙasa tana nema ta samu waɗanda za su zo su kawo jarinsu su shigar da duke su cikin wannan ƙasar abin da za su soma bincike masu neman kawo jari shine su ga yaya ƙasa take dangame da shari'a dangame da bin doka ana yin doka ana yin hukunci ba sani ba sabo bisa adalci ko ba a yi saboda muhimmancin adalci shi ya sa Allah maɗaukakin sarki sai ya keɓance kuma wannan umarni a kan wannan ya ce ya ku wanda kuka yi imani kunu qawwamina ku zamanto masu isa matuka alƙawwam siga ce mubalaga siga ce ta isa matuka wajen tsayuwa da adalci kuma sai aka ce bil ba a ce bil adli ba domin alƙis. da al'adal dukkaninsu ma'anar su adalci sai dai an fi keɓance ma'ana alƙist wato adalci na alƙist wajen yin adalci wajen hukunci adalci da wajen alƙalanci aka ce wato ku zamanto masu isa matuka wajen tsayuwa wajen tsayi da adalci wato in kuna yin hukunci kada ku ku kuskura ku yi zalunci komai kankantarsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsayin masu yin adalci wajen hukunci Ya ce muqsituna ala manabir min ala yaminir rahman wakilta ya dai yamin masu yin adalci suna kan waɗansu mimbarai na haske a hannun daman Allah ar-rahman hannayen Allah gabaki ɗaya yamin ne ba shi da hannun hagu dukkaninsa dama ne domin hagu tana kinaya tana ishara ne ga tawaya shi ko Allah ba wani abu nasu wanda yake tawaya to wannan ya nuna matsayinsu ya nuna kusancinsu da Allah jalla wa'ala ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su waye waɗannan almuqsitun yace su ne masu yin adalci a cikin iyalansu da kuma a cikin 'ya'yansu da kuma a cikin dukkan abin da aka ɗora musu nauyi na wilaya wato na al'amarin hukunci shine ko shugabanci ko alƙalanci to Allah ya ce ku zamanto masu isa matuka wajen wato bayar da wajen tsayuwa da adalci wajen haƙƙin Allah da wajen haƙƙin bayin Allah yin adalci wajen haƙƙin Allah shine kada ka nemi amfani da ni'imar Allah wajen saba masa kai amfani da ni'imar Allah wajen bautarsa yin adalci wajen haƙƙin bayin Allah shine dukkan haƙƙin da yake kanka ka bayar da shi kuma duk haƙƙin da ake nema daga wajenka ka bayar da shi don haka wanda Allah ya tsora maka ciyar da shi ka ciyar da shi ba ka ƙetare ka bar iyalinka ba ka ce za ka ba su naira hamsin shi ne kuɗin ne kai kuma ka je a shirya maka shinkafa da nama da salad da farfesu da naira ɗari biyar su kuma ka bar su da naira hamsin wai ne kuɗin ne wannan shi ne zalunci hmm? kuma wannan ɗabi'ar mu ne wannan ɗabi'ar mu ne a ƙyala mace kaga yanzu da asuba za ka fita in kana tafiya sallah asuba za ka ga waɗanda suke tafiya gidan da ake raba hatsi ko masara da asusuba za ka gansu mata ne duk gaba mata ne ina mazansu suke sun tsallake sun basu sun tozarta haƙƙin da Allah ya ɗora musu sun yi zalunci baƙin zalunci sun kyale su da yara saboda yaran wa za su yi ba kuka iyayensu mata za su yi ba kuka ina ma suka ga uban ballantana su yi masa kuka su ce a bashi abinci shi kuma yana ganin wai ya bada kuɗin cefane tun da ya bada naira hamsin har yanzu fa akwai mutane da suke ba da kuɗin cefane naira hamsin ga mace da 'ya'ya wajen tara to wannan shine zalunci Allah ya hana wannan yace kunu qawami da bilkis ku zamanto masu isa matuka wajen tsayuwa da adalci sannan yace kuma shuhada alilla ku zamanto kuma masu ba da shaida saboda Allah ku ba da shaida saboda Allah wa an aqimu shahadata lillah ku tsayar da shaida saboda Allah ba don wani abin amfanin duniya ba wannan ne ya nuna kan cewar ba a karɓar lada wajen ba da shaida Allahumma sai a cikin hali guda ɗaya idan ya zamanto shaida ba ta ayyana akan mutum ba akwai shaidu da yawa kuma wanda zai je ya ba da shaida yana buƙatar kuɗin mota ko yana buƙatar ya bar wata harka tasa to idan ya je ya ba da shaidar aka bashi wani abu a maimakon wannan babu laifi ya ci halal ɗinsa ne kuma shi yasa a daular musulunci saboda muhimmancin shaida ya zamanto aka rinka samun waɗansu mutane aka ce to ku ga albashi za a rinka biyan ku ku zamanto ku ne masu ɗaukan shaida wato kamar da yadda ake yin ofisoshin lauyoyi wanda za su je su rubuta contract ko kuma su je su shaida su cike affidavit da sauransu duk irin wannan shaida ne kuma su ce a ba su kuɗi akan wannan to wannan a zamanin a cikin tarihin musulunci kamar yadda malaman da suke rubutu akan alkalanci suke bayani akwai irin wannan wazifar akwai irin wannan aikin wanda ake sanya su akan cewa waɗannan masu yin shaida ne in kana in an je za a yi ciniki ka sai ka tura musu akwai abin nan akwai shugabansu sai ka tura ofis ɗinsa a turo maka wanda za su yi shaida a cikin wannan ciniki idan saki aka yi wajen aure a turo maka wanda za su yi shaida tunda Allah ya ce wato a samu shaidu a kafa shaidu to Allah ya ce idan za ku yi shaidar ku yi ta saboda Allah sannan ya ce walau ala fisiku ko da hukuncin za ku yi ma kanku ne wato ko da kanku za ku yi ma hukunci ku yi adalci ko da kanku za ku yi ma shaida ku yi adalci yaya mutum zai ma kansa shaida shine yi ikirari shaidar mutum akan kansa shine ikirari ka ce na shaida cewa wane yana bi na bashi wannan ikirari kenan kai dan Allah saboda in ma baka faɗa ba ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sanya ka su maka shaida a rufe bakinka a sanya kafa ta magana cinya ta magana hannu ya magana hmm? ya ce lima shahidtum alaina me yasa kuke mana shaida qalu an taqana Allahu allazi an taqa kull shay Allah da ya sanya kowane abu mai magana yayi magana shine mu ya sanya mu muke magana وما كنتم تتترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون بكت أماني كان شوار واتو الله زي سنة وأن قبو بينا كسي مكو شيدا با كنت أماني كان شوار ما الله يا غفلا بيسان أبن دكوكي أي كتابة الله يا سني كما يا سنة وأن نقبو بينا سزمن تو شيدا أكونكم سنة الله يتي إذا حال موداتشيني يسامو wanda za ku yi shaida a kansa ko wanda za ku yi hukuncin a kansa ko kuma fakiri ne kada ku ce za ku bi san rai ku yin adalci Allah shi ne ya fi cancanta da su wato wani lokaci za ka ga mutum ai mawadaci ne ya zo ana rigima da shi a kan abin da bai kai ya kawo ba sai ka ce haba wannan ai mawadaci ne ai bai kamata ba da yaushe zai tsayawa ne kamar wane ya zamanto yana rigima da yana rigima ana rigima da shi akan naira eh, hamsin mutumin da yake da miliyoyi sai ka ce je ka kawai sai ka sallami karar ka ba da haƙƙin gare shi ya zama to kai ba haƙƙi kake duba ba kana duban wanda ya kawo karar ne komai komai wulakantacciyar haƙƙi komai rashin ƙimar haƙƙi haƙƙi haƙƙi ne kada ka ce zaka duba wadatarsa ka ce ya fi ƙarfin ya ce wannan abin ya ɗaɗa shi da ƙasa ko kuma ka duba talaucinsa kana ganin kan cewa shi faƙiri ne don an zo ana rigima da shi akan wani abu wanda yake bai kai ya kawo ba a kyale masa mana sai ka ce ka nuna kafi jin tausayinsa ka nuna kafi sanin maslaharsa Allah ya ce kada ku yi wannan fallahu aula bihima Allah shi ne ya fi cancanta da su shi ya fi sanin maslaharsu shi ya fi kula shi ya fi cancanta ya jibinci sha'aninsu ba ku ba dan bayinsa ne ba bayin ku ne. ku dai abin da aka ɗora muku bin gaskiya kowane hali ne don haka sai Allah ya ce falatar tabi'ul hawa kada ku bi son rai a cikin wannan akwai ishara da cewa mafi girman abin da yake hana yin hukunci da adalci da yin shaida da gaskiya shine bin son rai bin hawa san rai abin da zuciyarka ta karkata gare shi na amfanin duniya ko na yabo ko na sauƙi gare ka ko ga wanda ka karkata ya zuwa gare shi wannan shine yake sanya ake wato ba a yin hukunci yake hana mutane yin hukunci to shine sai Allah ya yi mana wato wa'azi da barin kada mu bi san rai fala tattabi'u hawa an ta'dilu ay fala tattabi'u shahawati anfusikum lil kada ku bi shahawaice shahawaice rayukanku waɗanda suke saba ma gaskiya fa innakum in ittaba'tumuha adaltum an sawa in kuka bi su to za ku karkata ga barin yin adalci ai wato in shine ma'ana an ta'dilu ai an an ta'dilu ai anil adl an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil al-masdar fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu ay an an ta'dilu kada ku bi son rai ga barin yin adalci wato bin san rai shine zai hana ku ku yi adalci dan haka duk wanda ya kubuta daga san ransa wuffiqa lil haqq za a shirye shi zuwa ga gaskiya wa hudiya ila siratul mustaqim za a kuma shirye shi zuwa ga tafarki madaidaici to bayan Allah ya bayyana cewa wajibi shine tsayuwa da adalci ya hana kuma yin zalunci kuma <clears throat> shine wato mutum ya zamanto ya karkata harshensa gabarin gaskiya to shine sai kuma Allah ya yi narko ya ce wa intalwo idan kuka karkata shine wajen yin hukunci din kuka karkata wajen ku yi hukuncin da ya dace saboda wadata ta wanda kuke hukuncin a kansa ko kuma saboda talauci ta wanda kuke hukuncin dominsa ko kuma kuka ƙi ba da shaidar kuka karkata wajen bada da shaida kuna ganin gaskiya ku kauce mata saboda wani abu da kuke gani shine ya dace a bisa naku mizanin ba mizanin gaskiya ba ko kuma autu ko kuma ku kau da kai ku bijire shine ku ƙi yin hukuncin ku ƙi tabbatar da gaskiyar hukunci haƙƙi ya tabbata ku ƙi ba mai haƙƙi haƙƙinsa ko kuma ku ƙi zuwa ku ba da shaidar saboda kuna ganin kan cewa wani bai cancanta a bashi wannan haƙƙin ba duk da yake haƙƙinsa ne shine bambancin tsakanin allai da kuma al-i'rad allayi shine ku ƙi wato ku ƙi yin hukuncin da gaskiya ko kuma ku ƙi bayin shaidar da gaskiya wannan al'irad kuma shine kun yi hukuncin kun ga gaskiyar ta tabbata amma ku ƙi aiwatar da shi ko kuma ku ƙi zuwa ku ba da shaidar bayan ta ayyana akan ku za ku bayar to idan kuka yi ɗaya daga cikin wannan Ah, wa in aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah masani da abin da kuke aikatawa wanda a cikin wannan akwai narko tunda Allah ya sani ma'ana zai muku sakayya akan wannan a cikin wannan wajen yin hukunci ai wajen yin wajen yin bada shaida saboda Allah waɗansu malamai sun kayyade cewa idan akwai tuhuma a cikin shaida in akwai tuhuma a cikin shaida to mutum ba zai bayar da shaida ba Shi ne suke sanya kamar shaidar ɗa ga ubansa ko uba ga ɗansa uba ba zai yi shaida ga ubansa ba a uba ba zai yi shaida ga ɗansa ba domin akwai tuhumar kan cewa yana yi ne don ya janyo masa maslaha musamman ma in dukiya ce ɗa ba zai iya kai ubansa a matsayin mai shaida ba wannan shine maganar jamhurin malamai mafiya yawan malamai akan haka suke shine mazhabar imamu malik da imamu abu hanifa da imamu shafi'i da kuma riwaya al-mashhura a matsabar imam ahmad haka zalika ɗa ba zai yi shaida ga ubansa ba mace ba za ta yi shaida ga mijinta ba miji ba zai shaida ga matarsa ba amma ɗan uwa zai iya shaida ga ɗan uwansa ko ya shaida a kansa ƙa'idar dai shine idan akwai tuhuma duk da Allah ta'ala ya ce a tsaye wa ashidu da wai adalin minkum ku ku kafa shaidu masu adalci tsakaninku dukkan wanda yake mai adalci za a iya bashi shaida sai dai idan akwai tuhuma in akwai tuhuma ba za a karɓi shaidarsa ba sai dai idan ya zamanto adali ne mubarras adali mubarrazi shine adali wanda yake ba a tuhumarsa da wani karkata ya zuwa ga zalunci saboda tsayuwar addininsa da istikamar sha'aninsa da rashin da kuma tsoron allansa da rashin karkatarsa ya zuwa ga san rai to shi wannan ko ga waye idan ya shaida sai a karba amma idan akwai tuhuma ka'ida shine tuhuma tana hana karɓar shaida idan ya zamanto kan cewar wani kusanci ko wani sababi zai sa a tuhumci wanda yake ba da shaidan nan amma asali shine cewa kowa zai iya shaida ga kowa kuma a yi shaidan nan saboda Allah yin ɗaukan shaida ba wajibi ba ne farilla ce kifaya amma bayar da ita bayar da ita ita ma farilla ce kifaya amma tana ayyana idan ya zamanto kai ne kaɗai kai shaidar kuma ya zamanto akan haƙƙin Allah ne kuma rashin yin shaidar zai zamanto a yasa ana dawama a cikin haramun kamar kana nan mutum ya saki matarsa saki uku kai shaida kan haka kuma kaga ya ci gaba da zama da ita a cikin aure to a nan wajen in ba a nemi shaidar ka ba sai ka je ka bada shaida saboda rashin bada shaidar ka ya sa an keta haƙƙin Allah kuma an tabbata a cikin saɓan Allah amma idan ya zamanto akan haƙƙin Allah ne ba za a rashin ba da shaidar taka ba za ta sa a tabbata a cikin saban Allah ba to nan ba wajibi ba ne ka ba da shaida ne kamar ka ga mutum ya sha giya amma kuma yanzu ba shan giyar yake ba ya sha ya gama ya gama sha to wannan ba wajibi ba ne ka je ka ba da shaida cewa na ga wani yana shan giya amma ya halatta ka je ka ba da shaida domin rashin ba da shaidar taka ba za ta sa ya dawoma a cikin saban Allah ba tunda yayi ya gama wajen haƙƙin 'yan adam kuwa to shi wannan ya halatta ba wajibi bane ka je ka bada haƙƙi mutane ne a mutum ne ya je ya biya bashi a gabanka ya biya bashi kaga ka shaidu wannan kuma aka ce ka shaida kai shiru ko kuma ka ce na shaida to ba wajibi bane ka je ka bada hukunci ka je ka bada shaida akan hukunci in ma ya zo ya nemi ka je ka bada shaida ba wajibi bane ya dai halatta sai dai idan ya zama to babu wani wanda zai bada shaida kuma in baka je ka bada shaida ba haƙƙinsa zai salwanta to a nan wajen saboda taimakon dan uwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da shi yace unsur akhaka zaliman aw mazluma nan wajen dole ka je ka bada shaida saboda umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kanka taimaki dan uwanka akwai abubuwa na tafasil na hukunce hukuncen shaida da kuma yadda alkalanci yake wanda wannan yana cikin littattafai da malamai suka yi babi guda akan alkalanci da bayar da shaida amma asalin wannan babi wannan ayata daga cikin asalin wannan babi a kan tsayar da hukunci da kuma ɗaukan shaida saboda Allah ko da ko wannan ya sa wato za ka taɓa haƙƙin wani ko haƙƙin kanka na'am يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم Masu dadi ku furan lamyan gudin lagun ya wani kira da huu. Lamyan gudin lagun Allah Ta'ala ya ce, ya ayyuhan Rabi'u Amanu, ya ko waɗanda kuka yi imani Aminu bil'ahi wa Rasuluhu. Ku ba da gaskiya ku yi imani da Allah da manzansa, sallallahu alaihi wa wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi da kuma littafin da Allah ya sassaukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wal kitabil ladhi anzala min qabl da kuma littattafan da Allah ya saukar kafin wannan littafin da ya sassaukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wanda duk ya kafurta da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzanninsa da kuma ranar lahira to wannan hakika ya bata bata wanda yake manisanci daga shirya wannan wasiya ce da Allah ta'ala yake yi ga muminai sawa'un muminai waɗanda suke masu tabbataccen imani ko kuma waɗanda suke su musulmi ne su a zahiri amma imani bai riga ya gama shiga cikin zuciyarsu ba ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzansa saboda haka masu tabbataccen imani kira ne gare su kan su ƙara kammala imaninsu su ƙara himmatuwa da sha'anin imani su san menene shika-shikansa menene yake ɓata shi menene zai inganta shi a cikin zuciyarsu su tabbata a kansa kuma su dawwama a kansa kada su bar wani abu ya raba su da imani har mutuwa ta zo musu suna kan wannan waɗanda kuma suke sun yi imani a zahiri kira ne gare su kan su inganta imaninsu su nemi imanin na gaskiya su imani da shi kada kawai su ce mun yi imani mu musulmi ne wanda wannan kira ne shine abinda wato malam mai ahalari ya buɗe littafinsa da shi da cewa awwal wajibin alal mukallaf tashihu imanihi farkon wajibi akan kowane wanda aka ɗora masa nauyin bin shari'a mukallafi baligi shine ya inganta imaninsa wannan yana ishara ne ga wannan umarni na Allah ta'ala da ya zo a cikin wannan ayar da Allah ya yi umarni ga muminai su imani to ai tunan sun riga sun yi imani me ma'anar wannan su imanin din ai su inganta imanin nasu wanda ya zamanto imaninsa naƙisi ne ya mai da shi kamili wanda ya zamanto imaninsa fasid ne ya mai da shi sahi wanda ya zamanto kuma ba shi da imanin magabaki gabaki ɗaya ya zo ya samar da shi wani ya daga cikin ijazin alkur'ani ga an faɗin ma umarni guda ɗaya amma ya haɗa dukkanin waɗanda za ka iya suranta umarnin zai hau kansu Allah ta'ala ya umarci muminai da imani wannan yana umartansu da su inganta imaninsu da abin da yake ikhlasi da gaskiya da nisantar abin da yake bata shi da tuba daga dukkan abin da yake tawaye shi haka zalika wannan yana hukunta umarni gare su da cewa wanda bai sami ilimin imani ba bai san ilimin imani ba ba shi da ilimin aƙida bai san ayyukan imani ba to shi ma ya je ya nemi abin da zai ba shi wannan abin da zai sanya shi ya fahimci ma'anar imani ya samu ya san yadda zai sami itikadi na gaske domin wani yana daga cikin imanin da aka yi umarni da shi haka zalika sauran ayyuka zahira da baƙina wanda salaf suka wanda magabata suka haɗu a kai to sannan Allah ta'ala ya ce wanda duk ya kafurta da Allah ya kafirta da mala'iku wanda duk ya kafirce ma Allah kafirci shine mutum ya inkarin abin da yake yawa jaba ga Allah abin da yake haƙƙin Allah sawa'un a cikin wato abubuwan da yake aikatawa ayyukansa shine rububiyarsa ko a cikin abin da bayi za su yi masa shine uluhiyarsa ko a cikin sunayensa da sifofinsa mutumin da duk ya kafirta da Allah wa mala'ikati ya kafirta da mala'ikun Allah ya kafirta da littattafan Allah da manzanninsa da kuma ranar lahira to wannan ya bata bata mai manisanci daga gaskiya a cikin wannan wannan bayanin ka'ida ce ta Allah cewa kafirci shine bata babu wani shiriya bayan kafirci hanyar kafirai kuma hanyar bata ce kuma a cikin haka akwai ta'aridi akwai ishara ga cewa su su yahudawa su yahudawa ba akan gaskiya suke ba a cikin bata suke domin me domin yahudawa sun kafirta da su mala'ikun Allah sun ce da aka gaya musu mala'ika jibril suka ce za ka aduna minal mala'ika wannan ai shine makiyin mu cikin mala'iku suka ce da wanda yake zuwa da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba jibrilu bane sai su yadda da shi saboda kaga sun kafirta da mala'iku haka zalika yahudawa sun kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kafirta da manzo ɗaya daga cikin manzanni ya kafirta dukkan manzannin sun kafirta da annabi isa wanda yake wannan sananne ne saboda haka sun shiga cikin abdalalul ba'i haka zalika munafikai imaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba imani ne na gaskiya ba haka zalika nasara sun kafirta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta da alkur'ani wanda ya kafirta da littafi ɗaya daga cikin littafan Allah ya kafirta da dukkan littattafan haka kuma wannan ayar ta kunshi raddi ga mushrikai da bayanin cewa hanyar su ita ma bata ce manisanciya daga shirya domin me domin sun kafirta da ranar lahira za'amal ladina kafaru an lan yub'athu kafirai suna cewa ba za a tashe su ba sun kafirta da ranar lahira wa qalu in hiya illa duniya na namutu wa haya wa ma yuhlikuna illa dahar rayuwarmu rayuwar mu ta duniya ce kawai mu mutu mai rai ba abin da yake halaka mu sai kawai juyawa zamani in zamani ya zo kowa lokacin sai ya tafi watakila kuma za a samu wata rayuwar wannan mu ba mu san wannan ba abin da suke faɗa kenan to Allah ya ce wanda duk ya zama to haka aƙidarsa take haka hanyarsa take to wannan ya bata bata manisanci sannan Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani Sun kafaru sannan suka kafurta. Sun amanu sannan suka sake yin imani Sun kafaru sannan suka sake Sun thumma zdadu kufran sannan suka karu suka kara kafirci akan kafircin nasu lam ya illahu liyaghfira lahum ba yadda Allah zai babu yadda za a yi Allah ya gafarta musu wala li yahdiyahum sabila wala ya shirye su zuwa ga wata tafarki ga wani tafarki na shari'a wannan ishara ne ga waɗanda suke waɗanda suke ridda su ridda su dawo addini su sake ridda su sawo addini to waɗannan ba za su taɓa mutuwa akan shirya ba ƙarshen su a cikin ridda za su tabbata Allah ya kiyashe mu Allah ya mu waɗansu malamai sun ce wannan ishara ne ga halin yahudu saboda sun yi imani da annabi musa sannan suka kafirce masa yayin da suka bauta ma ɗan maraki sannan suka sake imani yayin da suka tuba sanar da annabi isa ya zo suka kafirta sanar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka sake kafirta to wannan allah ba zai shirye su ba wato wannan duk da yake ba mutane ɗaya ne suka yi wannan ba aiko amma jinsi ne duk daga cikin yahudawa wanda yake a jinsin irin waɗannan wato a jinsin waɗanda suka kafir suka imani da annabi musa sannan suka kafirta sannan suka sake imani da annabi musa sannan aka samu daga cikinsu wanda suka kafirta da annabi isa sannan suka wanda suka zo suka kafin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka suka yadda da abin da waɗancan suke to waɗannan allah ba zai shirye su ba saɓanin waɗanda suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mubadara wajen imani maimakon su daɗa ƙara kafirci sai suka yi mubadara wajen imani irin su abdullahi bin salam da sauransu irin su muhairiq da sauran yahudawa wanda suka yi mubadara suka yi gaggawa wajen ba da gaskiya da manzon allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwansa madina sannan a cikin wannan ayar akwai ishara ga wato mai yawan tuba yana ko akwai ishara da wa'azi da ban tsoro ga mai yawan tuba yana ga mai tuba yana yawan komawa cikin sabo ya tuba ya sake komawa ya sake kutsawa cikin sabo cewa wannan zai kai shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ki masa taufiki ya dauke mu muwafaka daga gare shi ya zamanto ya mutu a cikin bata Allah ya kiyashe mu domin shi ita shari'a a hannun Allah ta'ala take kamar yadda Allah ta'ala yake cewa falamma zagu azaga Allahu qulubahum yayin da suka karkata sai Allah ya karkatar da zukatansu kuma kamar yadda Allah ta yi Allah yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce sai muka jujjuya ganin su muka jujjuya tunanin su kwakwalen su da kuma idanuwan su muka jujjuya gannan su kamar yadda ba su imani ba da ayar a farkon karo da ta zo musu ya zama to yadda ta sake zuwa musu ma ba za su imani da ita ba Allah ya kyale su a cikin duhun su a cikin wato ɗagawarsu da shishiginsu da wucewa gonarsu da iri da wuce gona da irinsu da suke yi suna kai komo a cikin wannan بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم jahannama jami'a a cikin ayar da ta gabata akwai nukta guda ɗaya akwai wata fa'ida muhimmiya da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka yi ishara gare ta shine a cikin faɗin Allah ta'ala sun mazdado kufra sannan suka ƙara kafirci akan kafircinsu kan cewa wato da da wanda ya rida da bai shuɗe a cikin kafircinsa ba wato wanda ya rida da yawa ya yi ridda sannan ya sake imani sannan ya sake ridda sannan ya sake imani sannan ya sake ridda idan ya sake riddar idan bai ci gaba a cikin kafircin bai sake dawowa to Allah zai yafe masa idan wannan akan ridda ne to haka zalika ma ballantana kuma akan sabo cewa duk da ana ji masa tsoron rashin tuba rashin tuban akan wato ya shuɗe a cikin saɓon nasa amma da yayin da ya yi saɓon ya daina bai ƙara saɓon ba ya ce ya daina ya dawo ya zuwa ga shirya to wannan allah maɗaukakin sarki ba zai hana masa wasa ba kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na bawa wanda zai yi zunubi sannan ya je ya tuba sai allah ta'ala ya ce bawa na ya yi laifi ya san cewa yana da ubangiji wanda shine yake yafa zunubi kuma shine yake ukuba akan wanda ya masa zunubi na na na yafe ma bawa sannan idan ya sake yin zunubi Allah ta'ala ya sake faɗa masa haka har sai ta kai ga lokacin da Allah ta'ala zai ce bawa na na yafe masa wato in dai zai rinka tuba in dai yana tuba kuma ku sani fa cewa ba tuba irin tuban muzuru ba tuba shine wanda Allah ya kira tuba ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake na gaske na alkhairi shine tuba na naso wadda ta hada yin nadama akan laifin da kai da neman Allah ya yafe maka da kuma niyyar ba za ka sake komawa cikin saban Allah ba niyya ta gaske ta azama akan ba za ka sake komawa cikin saban Allah ba wannan shine tuba na gaske amma tuba da tuba kawai ka ce ka ɗauka kan cewa kawai ka faɗi istighfari a bakinka shine tuba wannan kuskure wannan ba shine tuba ba waɗansu abin har ya kai gare su ma za ka ga kan cewar sai su je su ce ai sun je sun sa malam ya ja musu istighfari dubu ɗari wannan wani shine zai zama tuban a gare su akwai malam yana nan zaune kawai sai a bashi sadaka a je a ja masa istighfari kuma a masa istighfarin tanimud dari akwai wani istighfari da ake cewa istighfarin tanimud dari hmm. babu wani tanimud dari tamimud dari ne amma an canza saboda abu ne wanda aka kirkiro shi abu ne wanda yake aka yi domin a buɗe mutane hanyar saban Allah maɗaukakin sarki wal iyadu billah mutane suke wasa da Allah wannan wasa ne da Allah tuba sahihi shine tuban da mutum yayi na barin zanibi da kuma mayar da haƙƙi ga masu shi idan ya zamanto haƙƙin yara ta da waɗansu akwai bambanci istighfari yana daga cikin sharaɗin tuba neman Allah neman gafara Allah amma yin istighfari ba sharaɗinsa ba ne sai da tuba za ka yi istighfari ko ba ka da laifi ko ba ka yi laifi ba za ka yi istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yana istighfari a kullum sau ɗari kuma ya shar'anta mana ne sau haka ba sai ka yi laifi za ka yi istighfari ba amma daga cikin sharaɗin tuba ka nemi gafara Allah ta baraka wata ya yafe maka zunubinka Allah ta'ala ya ce bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima wannan saboda ishara saboda ayar da ta wuce ta nuna halin da munafukai suke ciki domin munafukai suna daga cikin wani yana daga cikin halinsu idan sun zo suka ce sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in sun je wajen shugabanninsu sai su ce ai suna nan akan kafircinsu idan suka sake dawowa wajen mumine sai su ce suna nan a cikin musulunci in suka koma wajen shugabannin nasu sake kafirci su sake kutsawa cikin kafirci ai mummunan shiri domin yakin addinin musulunci da su domin a yaƙi addinin musulunci da su to wannan shine halin munafikai shi yasa Allah madaukaki kamar wato ayat da ta gabata tana ishara ne ga halin munafikai to shine sai Allah kuma ya faɗo wato aqibar su Allah ya ce bashiril munafiqina kayi ma munafikai bishara bi anna lahum azaban alima da cewa azaba mai radadi matabbaciya ce a gare su an kira abun bishara domin a gwale su wato su ce ah, yau mu kuma ake ma bishara sai kuma daga sun zo sai su ji an ce a ah, ai azaba ce mai radadi ta ce ashe saboda haka wannan uslubi ne na alkur'ani na wato a nuna musu abin da zai daɗa ƙara musu baƙin ciki ya daɗa ƙara musu wato ya daɗa ƙara ɓata su su wane ne waɗannan munafukan Allah ya bayanin su cewa allazina kafiri na auliya min dunil mu'minin su ne waɗanda suke rika kafirai masoya majibinta lamari min mumini suke barin mu'minai ba sa ɗaukan su a masoya inda humul izza shin suna neman ɗaukaka ne a wajen kafirai fa innal izzata lillahi jami'a to ita ɗaukaka gabaki ɗayanta ta Allah ce gabaki ɗayanta ta Allah ce aka kawo da lamul milk wal ikhtisas wato ta Allah ce shi shi kaɗai kuma aka kaddamar da sunan Allah domin alhassar a nuna kan cewa ita ɗaukaka gabaki ɗayanta a wajen Allah take shi shi kaɗai ba a wajen waninsa ba wato wannan shine keɓantacciyar sifar munafukai cewar in alamarsu shine suna ɗaukan kafirai masoya majibinta lamari wanda suke musu wato keɓantacciyar soyayya da alaƙa da dangantaka banda muminai ba za su ji sun sake ba sai sun shiga cikin kafirai in suna tare da kafirai sai su ji suna tare da 'yan uwansu suna tare da masoya amma ko in suna tare da muminai to akwai abin da yake ba za su sake tare da su ba ka san sai a hankali fa yanzu yanzu nan sai su dauke ka san sai su kai ka su baro wato ba za su sake tare da su ba saboda me saboda ba su riga sun amince musu ba tunda ba su da gaskiyar imani don haka wato shi sha'anin alwala wal bara soyayya keɓantacciya da jibintar lamari wilaya ita ce asalin abin da yake nuna gaskiyar imani rashinta kuma shine abin da yake nuna wato a rashin imani don haka ne duk wanda zai zamanto kan cewar ya nuna wata keɓantacciyar alaƙar taimako da soyayya ga makiya addinin Allah ta wannan alama ce akan cewa imaninsa ba da gaske yake ba cewa imaninsa ba da gaske yake ba kuma a nan wajen yana da muhimmanci 'yan uwanmu da suke cikin harkar tsaro 'yan uwanmu da suke cikin harkar tsaro musulmi su san cewa Allah ta'ala ya ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu waliyinku masoyinku majibincin lamarinku shine Allah da manzansa da muminai kada su ɗauka rantsuwar da aka sa su suka yi aikin nan ta sanya su su ɗauka wanda ya ba su aikin da aikin da suke karewa da gwamnatin da suke karewa ta zama ta ce maimakon Allah da manzansa da muminai ya zamanto su ce za su kare gwamnati za su kare ko da akan bata take ko da akan yakar addini ne su haɗa kai su ba su yadda a haɗa kai da su domin a cuci addini su waɗanda ba musulmi ba ba sa haɗa kai da gwamnati wajen a cuci su nan wani labari wanda yake sananne ne shahararren labari wanda aka kama makamai a wani ɗakin bauta na waɗanda ba musulmi ba da aka je aka rubuta rahoto aka tura wajen babban headquarter domin a ɗauki mataki me ya faru wanda ya ga rahoton sai ya zamanto ɗan wannan addinin ne yana ganin rahoton sai ya danne shi sai da ya je ya gaya musu ya ce a je a kwashe duk makaman nan da aka kwashe aka ɓoye sannan ya miƙa da ya miƙa aka ce to a yi bincike da aka tashi na ɗaɗa 'yan binciken sai aka sa musulmi saboda shi ya san cewa ba za a samu komai ba suka je suka yi bincike ba su samu komai ba a wajen suka ce a wannan rahoton ƙarya ne to kaga nan ya nuna wilayarsa ga wataki ga aikinsa ko ko ga addininsa ga addininsa to kafiri haka ballantana musulmi kai musulmi idan kai wilaya ga aikinka akan tozarta addininka to Allah ya ce ka zama munafiki ka rabu da imani kwata-kwata to don haka a nan wajen ya kamata musulmi su zamanto ala basira ba a ce aikin tsaro bai dace ba aikin tsaro dole ne musulmi su farilla ce kifaya amma dole ne su san cewa wilayarsu ta zamanto ga addininsu ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma muminai Allah ta'ala ya ce a yabtaguna inda humul izza su munafukai izza suke nema al'izza ita ce ɗaukaka da girma a duniya saboda suna ganin su ne a sama to kada su ɗauki wannan al'amarin haka yake domin ita izza ɗaukaka ga baki ɗayanta ga Allah take ishi shi kaɗai don ka gan su yau a sama ba za su tabbata a sama ba Allah ta'ala zai kawo juyin juya hali domin al'aƙiba ga mumine take saboda haka ma gara su kasance tare da Allah domin in dai izza suke nema to a wajen Allah za a same ta ba a wajen makiya Allah ba sannan Allah ta'ala ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi hakika an saukar muku an sassaukar muku wato ba sau ɗaya ba umarni ya zo bayan umarni a cikin Alƙur'ani. alkitabu anan shine alkur'ani an sassaukar muku a cikin alkur'ani an idza sami'tum cewa idan kuka ji ayoyin ayatin lahi ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha ana yin izgili da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum kada ku zauna tare da waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah nan kada ku zauna tare da waɗanda suke izgili da ayoyin Allah hatta yahudu fi hadithin ghairi har sai sun kutsa cikin wani zancen daban ba wannan ba innakum idan mithluhum idan kuka zauna tare da su to ku a lokacin nan kun zamanto tamkar su inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah mai tattara munafikai ne da kafirai baki ɗayansu a cikin wutar jahannama wato wannan ya nuna wannan uslubi ne da Allah na alqur'ani na wato tadarruji wajen tarbiyya saboda a farkon musulunci munafikan nan sun kasance yawancinsu daga cikin al'ansar ne da kuma daga cikin yahudu wanda an saba ana zama tare da su suna zama a cikin majalisin to Allah ta'ala ya ce to in har za ku zauna a cikin majalisin tunda sun riga sun saba yan uwansu ne abokansu ne tare suka taso to in har za ku zauna a cikinsu to ya kamata ku bayyana musu bara'a cewa yayin da suka bayyana kafircinsu suka bayyana izgili ga addinin musulunci to kada ku ci gaba da zama tare da su su ga kan cewa ba kwa tare da su hamiya ta addini zafin imani ya bayyana a lokacin nan ku nuna kan cewar imani ya fi a ce sun yi imani ya fi soyayyar su gare da suke da ita da alaka da dangantaka da take da suke da ita tare da su kamar yadda ya faru wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho akan wani jaki abdullahi ibn ubay ibn salul yana zaune a majalisinsa tare da shi akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba akwai yahudawa yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa zai wuce sai abdullahi ibn ubay sai ya kama hancinsa ya kama rigarsa ya rufe hancinsa janye wannan jakin naka warin sa ya dame mu janye shi ike mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana haka a cikin majalisin sai aka samu daga cikin musulmi wanda ya tashi so mai masa inkari waɗansu kuma daga cikin munafukai suka ce za su kare dan me za a ci mutuncin dan me za a ci mutuncin shugaban su Abdullahi ibn Ubay dan me wani zai tashi ya ce zai masa inkari har aka nemi ai fada tsakanin musulmi da kuma munafukai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali ya ce a'a ku kyale ku kyale sannan ya tafi to wannan haka ya kamata mumini yayi idan kana zaune a cikin inda ake kafirci to in ma dai ka tashi kai inkari wanda yake shine yafi idan ba za ka iya inkari ba to ka tashi daga wajen amma ka zauna ka zauna a wajen kana jin kafircin ko da kana ki a cikin zuciyarka to wannan ayat ta yi inkarin wannan tunda Allah ta'ala ce innakum idan mithluhum za ku zamanto tamkar su don ba abin da zai nuna bambanci abin da zai nuna bambanci shine a gani a fuskar ku kan cewa kuna kin wannan shine ku tashi daga wajen hatta ya hudu fi hadithin gairi in suka kutsa cikin wani zance daban to babu laifi ku ci gaba da zama tare da su wannan a farkon musulunci gina haka da aka ɗauko abin kafin daga baya ma aka ce gabaki ɗaya a ƙaurace gabaki ɗaya aka ce a ƙaurace musu to wannan a irin wannan tana faruwa za ka ga a cikin tarurruka sawa'un taron siyasa saboda siyasa ce wadda ake ba da sunan addini ba ko kuma taron kulle-kulle ko taron aiki tunda gwamnati ce idan gwamnati ce wadda take babu ruhi babu addinin musulunci a gabanta za ka ga a cikin irin wannan taron za ka ga wani ya saki bakinsa musamman in yana ganin kan cewa yana da iko a wajen akan addini akan masu bin addini kuma akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a nan wajen idan mutum Allah ta'ala ya ce idan irin wannan ta faru fala a ma'ahum kada ku zauna a wannan majalisin ko me ake yi ko duniyar nan za a baka kada ka zauna a nan ballantana karkari a ce za a yi maka kweri a aiki ko kuma a ce za a sallame ka idan an sallame ka fa izzata lillahi jami'a izza gabaki daya a wajen Allah take Allah ta'ala ya ce innakum idan mithluhum in kuka in ba ku tashi ba kun zamanto tamkar su sannan Allah ya ce zai tattara munafikai. shi Allah mai tattara munafukai ne da kafirai baki ɗaya a cikin jahannama wannan ishara ne ga cewa musulmin da suka zauna tare da kafirai da suke kafurta da ayoyin Allah suke izgili da ayoyin Allah su ake kira munafukai shi yasa aka ce inna Allah jami'ul munafiqina ai wato musulmin da suka ji ana kafirce ma Allah ana izgili da shi ba su tashi ba suka ci gaba da ma tare da kafirai sun zamanto munafukai musamman idan suka bayyana yarda akan wannan sai wanda suka zamanto suna da uzuri wanda suke jin tsoron wato rayu wanda suke jin tsoron ransu suka zauna saboda taƙiya an halatta zama cikin taƙiya ka bayyana wilaya a zahiri ba a batini ba ka bayyana cewa ka bayyana cewa kai ma wato baka ƙi su ba ba mai gaba da su bane ba warar ba wanda ya ware kansa bane daga gare su a zahiri ba a batini ba kada ka yadda da abin shi ma sai in kana jin tsoron kisa amma shi ma ka yi ka ɗauki azima shi ne ya fi maka in ma da za abin zai kai ya zuwa ga ka rasa ranka ne lokacin nan zai zama to kayi mutuwar shahada kuma wannan ayar ta nuna kan cewa istihza'i yin izgili da ayoyin Allah kafirci ne domin Allah ya haɗa su a matsayi ɗaya izgili da ayoyin Allah shine kai izgili da wani umarni na alkur'ani ko na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata na hukuncin addini kace ka yi izgili da shi wanda sau da yawa waɗansu mutane suna faɗawa cikin wannan saboda jahilci kaji mutane suna izgili da gemu ko mutane suna izgili da masu ɗage kayansu mutane suna yin izgili da wa'annan abubuwa alhali alamomi ne na addinin Allah wanda ya izgili da su yana daga izgili da alamomin addinin Allah yana daga cikin kafirci saboda haka mutum ya kiyayi yin irin waɗannan saboda ya ji ana yi ko kuma saboda ya zamanto yayi na'am الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سنة الله يبينا abin da yake tabbatar ma musulmi wato halin munafukai cewa soyayyarsu ga kafirai take muminai kuwa babu wani abu tsakaninsu da su in banda adawa Allah ya bayyana sifar su cewa alladhina yatarabbasuna bikum su ne waɗanda suke muku jiran dako suna sauraro su gaya a ƙarshen al'amarin zai kasance yan gefe masu jemagu su ne waɗanda suke muku jiran dako fa in kana lakum fathun min Allah idan wata nasara ta samu gare ku daga Allah idan nasara ta zo daga Allah Allah ya kira ta al-fath budi wato tabbatacciyar nasara ta zo gare ku daga Allah qalu alam nakum ma'akum sai sai ai dama ba muna tare da ku ba ai muna tare da ku wa in kana lil kafirina nasibun idan ku rabo ya kasance ga kafirai qalu alam nastahwid alaikum wa namna'akum al mu'minin sai sai ba mu kasance yanzu ba ku cewa mun samu dama a kanku ba amma muka rinka hana ku muka rinka hana muminai da su samu da galaba a kanku da tona asirinsu da muka rinka yi mun samu rinja damar da za mu samu nasara a kanku amma sai muka sa ba mu yadda an samu nasara a kanku ba saboda mu ne muke muke muku yaƙi ta ƙarƙashin ƙasa fallahu yahkumu bainakum Allah ta'ala ya ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyama to Allah zai hukunci tsakanin ku ranar kiyama walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila kuma Allah ba zai sanya tafarkin rinjayi ga kafirai ba akan mu'minai Allah ta'ala ya ce wa in kana lil na nasibu amma ya ce wa in kana lakum fathun wajen abin da yake ga muminai sai ya kira shi fatahi in suna da fatahi shine nasara da wamamma amma kafirai sai ya ce nasib in suna da rabo bai kira shi fatihi ba domin kafirai ba su taba samun fatihi daga Allah ba ba zai taɓa ba su nasara da wamamma ba sai dai Allah ya ju a kawo wani juyi da za a ga kamar su ne suka samu rinjaye a zahiri na dan wani lokaci kaɗan domin wata hikima tasa amma al'aƙiba ƙarshen al'amari nasara ta dindindin ga mumine take su kafirai sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani juyi wanda zai zamanto kama a zahiri su ne suka samu rinjaye domin su rudu kuma domin muminai su yi izina shi yasa sai Allah ya kira shi wa in kana lil kafirina nasibun sannan Allah ta'ala ya ce walan ji Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai ba akan muminai wannan alkawari ne da Allah ta'ala ya yi to la'alla musulmi za su ce to ta yaya za a yi alkawarin Allah gaskiya ne yanzu gashi kafirai su ne suke rinjaye akan mu'minai na farko dai muka dauka dangame da tarihi ne wannan ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai akan mu'minai ba duk wani kafiri da yake gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo kasa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya zama to jaziratul arab gabaki ɗayanta sun musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabqa dinani fi jaziratul arab kada addinai biyu su zamanto sun wanzu a jaziratul arab sayyidina umar ya kori yahudu daga haibar suka koma azri'at kasar sham kuma khulafa'ur rashidin ba su gama ba sai da ya zamanto baki ɗaya kafiran da suke adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tura musu wasiƙa duk sai da suka zamanto karkashin sa kisra na farisa ya rasa daularsa hirakal a lokacin yakin yarmouk ya tsere ya tafi can constantiniya constantinople kasar greek ya dubi kasar sham ya yi sallama da ita ya ce sallamar wanda ba zai taba dawowa gare ki ba haka zalika sarki muƙauƙas na misra shi ma ya rasa mulkinsa saboda haka sai da wannan ya tabbata ya zamanto kan cewar babu wani kafiri wanda yake da sai dara akan muminai saboda haka alƙawarin allah ya tabbata to mu kuma fa a yanzu za mu ce alkawarin Allah ya saba da muke ganin su yanzu a suna yi mana rinjaye saboda ba mu imani irin na imanin sahabbai ba da za mu imani irin imanin sahabbai alkawarin Allah yana nan tabbas ne kuma duk lokacin da musulmi suka yi wannan imanin za mu ga yadda Allah yake sanya daular a kansu haka aka yi a zamanin zamanin almamalik su salahuddin al-ayyubi kafin shi nuruddin zanji shi ya soma dawo da jihadi da ruhin jihadi da imani na gaske haka zalika aka yi a duwal na musulunci da suka yi daular usmaniya akan haka aka gina ta asali murabitun ne alguza haka ake ce musu haka daular murabitun haka, daular shehu usman dan fodiyo duk lokacin da musulmi suka yi riko da imani imani na gaskiya haka allah maɗaukakin sarki zai ba su rinjaye akan kafirai wannan alkawarin allah ne kuma duk da yake alkawari ne malamai sun ɗauki hukunci daga wannan don haka ne suka ce ba zai halatta musulmi ka a kafiri ya auri musulma ba in kafiri ya auri musulma ya zamanto kafiri ya yi rinjaye akan musulmi kenan domin a arrijalu qawwamuna 'ala nisa saboda haka ko da aya ma bata sauko ba abinda hukuncin wannan ayar yake nunawa ya nuna bai halatta musulma ta zamanto ƙarƙashin kafiri ba kuma shi yasa ba a sayar ma da kafiri baiwa musulma idan kafiri ya zo cinikin baiwa a kasuwar da ake sai da bayi idan baiwar musulma ce ba za a sayar ma da kafiri ba wannan duk da yake wato alkawari ne na Allah amma malamai suka ɗauke shi ya zamanto hukunci ake hukunci da shi wanda yana da furo da dama waɗanda malamai sun kakkawo su malamai sun ka kawo su a cikin littafansu musamman a cikin ahkamu ahalin dhimma a hukunce-hukuncen wato kafirai da suke zaune karkashin kafirai duk sun bayyana su wanda suke son karin bayani sai su je cikin waɗannan littafai su duba wannan don haka wannan alkawari ne ga da Allah ta'ala ya mu al'ummar musulmi da ya kamata mu gaskata alkawarin Allah kuma shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin addu'ar da ya karba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ba zai taba sallada kafirai akan muminai ya zamanto kan cewa sun gama da su kwata-kwata ya zamanto babu sauran addini ba mu duba lokacin tatar tatar sun yi abin da ba a taɓa ma duniyar musulmi na barna na barna ba tun daga ƙasar rasha tun daga can gabas ɗin ƙasar rasha ta suka taso suke rusa hedikwatoci na addinin musulunci da musulunci ya daɗe a nan suke karkashe malamai suke karkashe sarakuna da dakarun musulunci suke rusa dakunan karatu da suke ƙona tafai suke dilmiyar da wasu a cikin koguna har suka dangana ya zuwa ga bagdad suka kama sarkin musulmi na wannan lokacin al-mu'tasim suka yanka shi suka kashe shi da dukkan mutanen 'ya'yan gidansa kafirai yahudawa da nasara suka bayyana kafirci suka bayyana cross suka rinka kada kararrawa suna murna an kawo musulunci ya zo ƙarshe munafukai 'yan rafida 'yan shi'a suka rinka farin ciki kaji suna farin ciki da rusa addinin musulunci saboda su musuluncin nasu na ƙarya ne amma wannan bai zama to ƙarshen musulunci ba ba su kai zuwa ƙasar sham ba allah ya sanya hedikwatan musulunci ta koma sham daga nan ma ta tattaro ta koma misra daga baya almalikul muzaffar ya je ya fuskance su a ainu jalut a cikin watan ramadan na shekara 685 aka yi aron gama da tatar a karan farko a cikin tarihin tatar bayan shekara 120 ba su taɓa samun wata rundunar sojoji da ta yi nasara a kansu ba sai a wannan karan allah ya karya su wannan ya kawo su allah ya karya ƙarshensu saboda haka ba yadda za a yi allah ya sallada kafirai akan musulmi ya zamanto sun gama da su ba inda ake musulunci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina ala haq la yadur a wata riwayar la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imina ala alhaq mansurin la yadurruhum man halafahum wala man khazalahum hatta ya'ti amrullah ba za a gushe ba ana samun wata jama'a daga cikin al'ummata suna tsaye akan gaskiya ana taimakonsu akan gaskiya Allah yana ba su nasara wanda suka saba musu da waɗanda suka ƙi taimakonsu ba za su su da komai ba har sai al'amarin Allah ya zo an ce ma'ana har sai al'amarin Allah ya zo har tashin alkiyama ya zo saboda haka ba zai yiwu ba a zaman kan cewa a bayan ƙasa babu wanda suke addini na gaske kuma Allah yake taimakon su akan wannan addinin komai karancin komai karancin su wani lokaci su yawa ya zamanto sun mamaye duniya waɗansu kuma lokaci kuma zamanto yan kankani saboda haka kai burin ka musulmi ka zamanto kana cikin waɗannan ko ba lallai ne sai sun zamanto a waje ɗaya ba kamar yadda imamu nawawi ya faɗa ba lallai ne sai sun to a waje ɗaya ba sharaɗin su zamanto suna tsaye kyam akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ma ba a taimake su akan wannan ba in ma an saba musu wannan ba zai sanya su su bari ba suna nan akan addinin gaskiya wani lokaci mutum ɗaya ne a cikin al'umma baki ɗaya a waje baki ɗaya wani lokaci ko mutane da yawa ne wani lokaci malamai ne wani lokaci kuma ka samu masu ibada ne wani lokaci ka samu masu kuɗi ne wani lokaci ka samu sarakuna ne wani lokaci ka samu manoma ne talakawa wani lokaci ka samu makiyaya ne haka imamun nawawi ya sharhin wannan hadisi ya ce za ka iya samun su a ko'ina sifar tasu ita ce wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wannan ta hakiki ne ga wannan alƙawarin Allah na cewa Allah ba zai taɓa sanya sai ɗara da sulɗa da rinjaye na gabaki ɗaya mai dindindin ba ga kafirai akan muminai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu a cikinsu Allah kuma ya sanya mu a cikin masu taimakon addininsa Allah ya daɗar da Allah ya sanya ya idanuwanmu da ganin nasara mai ɗoriya ga wannan addini a cikin rayuwarmu يا رب العالمين إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك